صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا في كتاب الوضوء نا صحيح الإمام البخاري منذ كان بابي مثلا سن يوكما منع يمسي الجمعة ببرانا جركة لنكو هدو هدو قواتا نقول أعداكو شكرا تدبو لا تدريد الثلاثين wanda ya daidai da 23 ga oktoba na shekara ta 2009 za mu tashi daga babi na 30 babu ghasilin rijilaini fil na alaini wala ya musu halin na alaini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبولي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أب... آه، أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك, رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تزبغ بالسكرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص إلا اليمانيين وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها وأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته بسم الله الرحمن الرحيم باب غسل الرجلين في النعلين ولا ينصف على النعلين الإمام البخاري عليه, عليه رحمة الله تعالى yace wannan babu zai magana game da cewa idan an sa wato takalmi kafafu ga takalmi a wanke kafafu wala yin fa ala ni'al ka a shafa takalmi an ni'al budaddun takalma kenan ba ku bucai ba kuma in ya kasance ana shafa ga kufi kufi wani iri ne rufe ko Ku takalma ba ga rufaffu ba ana shafa gare su wanda shi ne da babin zai fi sauna a kai shi ma kufi idan ya yanke har yanke wasu kai ga ana ganin dugadugai aka ce ba a shafa gare shi wannan duk gaba ana ganin kafafun sun maratai ne kawai gare su me muke ce musu slippers ko buɗaɗɗun na da jirar ne su ne ni'al da rufafu ne za a ce musu hiza wanda yake ba takalman larabawa ne a wannan lokaci kun gane ko saboda haka zai yi magana game da tunda ana shafa ga kufi to akwai maganin takalma ana shafa gare su amma kuma sai yanke hukunci yake wala sabu alal ma'lum kar a yi shafa ga takalma da ka wani nuna ba wai abin da kawahun ka ke ciki kake shafa gare shi ba حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك بن انس عن سعيد المقبري سعيد ابن أبي سعيد المقبري المدني أبو سعد آه، ما لم يسنتي يلا تسمي أن تسمى لم يأسقات أما شكره في مسور كاسي يسام الشنجي وين يتلن تقو حتى وين تقو فعيني يوعنا تقوى شنسي كما تغير بآخره حلت في مراتب الجرح والتعديل الشيخ فلان تغير والي تنزع إذا والي تنزع بكون حديث سالك كربابا في أن تبت الجواب هذا حديث اللاتيية كاتم رش اللاتيية ولكم ما كان ما كان كده كان شيء هو ما كان تعب تسيك حنا أكثر حديث سبا سبب من سبب كودي إذا هردا هذا ما كان تعب تتحدى تنزع كوكما للتاتي ني إذا ينا أمين تتكي aka karanta maka kasa abin da aka karanta wasu da lafiya kalau lokacin da ka rubuta to amma canji na tsufa shi ya hana to wanda ya canza ya muke mu gane hadisin da ya bamu in mai kyau ne mara kyau ne muna da ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ko dai mu duba cikin almajiran shi wanda shi lokacin canjin gaba ɗaya bai makaranta kun gane ko a ce daga shekara ta alif da ɗari dubu biyu da tara kuma dubu biyu da shidda ya samu canji zuwa dubu biyu da tara ta cika aiki bai ma yi karatu gare shi ba ƙasa da dubu biyu da biyar da na yin tunanin zuwa sa ya yi karatu gare za ka ce wani canji bai shahe shi ba ga wannan hadisai sun zama sexual sun fi sun tsira ko kuma mu samu almajiri haziki ne tantancewa kun gane ko إذا مكا سامي إلم مالك ابن أنا يا رويتو حديثي إذا إلم وانا مسلم منا بقاتا سامت علامة سمرع باب مقاتا سامي حاج إلي وانا كي تنفن سوا يتكو دا حديث سندا يا كبسا دا باب كنجي أشكين سعيد المقبري ابن أبي سعيد المدني يكرؤ دا عبيد ابن جريج عبيد ابن جريج التيمي مولاهم شيما دم مدينني كسن دي اسناد غباي دم مدينني ان عبد الله بن سبت في مدينني مالك هكا المقبري هكا عبيد بن جريج هكا انه قال لعبد الله بن عمر هذا عبد الله بن عمر كم شباب ومال من مثل المدينه وان هي كيف مذهب اهل المدينه وان الامام مالك في تفيا اكل كيف ذاك غباب وان فهذه اللي في روايه من يوى امو حاكم ابن عمر ما ما روايه رايي ما fatawoyin ibn umar da yawa malik ya fi da cikin muwatta na rike ina gurin a samu wanda zai jirasan fiqhu abdullahi ibn umar min khilal muwatta ila malik kuma har yanzu ina fatar a cikin ɗalibai masu karatun islamic studies masu yin masters ko masu yin fiye a samu ne wannan aikin a kiro fiqhun ibn umar min khilal muwatta ila malik na san wani yayi fiqhu abdullahi ibn umar amma ya kira shi daga musannafat إلى اسم مسلف عبد الرزاق إلى اسم مسلف ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة قال من البخاري أنا مسلف بالضبع فسيكتروا رجالا ومن خلال الموطع بلا حكمة شيء حسن شيء مالك شيء مقعد مكرنة ابن عمر فينا لو أدوكو إلمي ابن عمر لقوان لما ثم يتابعنا لك يا نبي عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها يتي يا كي أبو عبد الرحمن أكون أبو هبل ننو ركي إلي بكلاين shin dukkan su guda guda shi kaɗai ke yin ko ku a'a shi kaɗai ya game su gaba ɗaya malamai su ita akan wannan amma kyau fahimta ita ce cewa shi ne maganar nan ba dukkan sabbai ya gani ba saboda haka yana maganar iya waɗanda ya gani daga cikin sahabbai waɗanda abubuwa ba su za ka ba mu bukatar sai mun bata lokaci gano a mutum nawa ke yin wannan cikin da iyaka shi hudud ɗin waɗanda ya sani su ne yake kya bai ga suna yi waɗanne abubuwa ne kala wa mahi ibn jurayd sai ce waɗanne abubuwa ne ibn jurayd ibn a nan ba wancan bane da kuka sani abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayd sannan ba ɗan uwansa bane na jini ba zumunta a tsakaninsu gaba ɗaya shi ma dai ɗan madina ne wancan kuma ibn jirai ɗan makka ne ma alfaƙi makki ne abdulmalik ibn jirai almakki wannan kuma ubaid ibn jirai almadani suna da bambanci ko alaƙa ta jini babu tsakani fahimtar wannan yana da kyau don kaga yanzu da nake wa mai ibn jirai in aka taƙaita ka ibn jirai hankalinka zai yi sani to ba shi ake nufi ba sauki ne shine dukkan su amintattu ne inda rikici yake wane tuka ne wane da aiki sun ka ɗauki wane ka bashi hukuncin wane ka ga duk ka barka ta al'amari la رأيتك لا al-arkani illa إلا اليمانيين yake na ga kai in ka zo dawaki wuri biyu kawai kake shafawa su ne rukunul yamani da rukunul yamani guda asalin a rukunul yamani shine wanda yake wato hagu da wanda ya fuskanci hajarul aswad kwanar da hajarul aswad yake kanta ita ce cibiyar ka'aba idan ka yi hagu a rukunul yamani za ka yi kai dama a rukunul shami saboda ƙasar sham tana nan ɓangaren ƙasar yaman tana nan ɓangaren ina fata an fahimta wannan ɓangaren na hajarul aswar shi ma ana kiran shi a rukunul yamani Za ka sai ce la tamassu illa yamani yayi sai daga hajarul aswar sai a rukunul yamani su kake shafa rukunnan guda biyu na can da shani wanda yake kusa da shi ba ka shafa to daman su kusan a ce babu su me yasa babu su saboda ba a gine su ba ginin da aka yi na ka'aba bai yi da kai gare su ba dan abin da ya rage sai aka yi mashi wata yar alama kaga babu rukuni wurin kenan shi yasa ba a ruwaito sahabbai suna shafo wa'annan arkan din ba sai dai sayyidina muawiya da sayyidina abdullahi bin zubair an ce sun usu su sun shafa wannan wuraren ka ba kaga sai ni na ga ba sai amma na ga kai biyu kawai kake shafa ورأيتك تلبس النعال na ga kuma kana sa takalma. wanda ake kira anni'al as-sibtiyya ta kalma? wasu ce ana kiran sibtiyya min as-sibt wa huwa al-halq wajen da ake aka aske ba gashi takalman da ba su da gashi kasancin da yake da fata suke yin takalma to me kake tsammani wata aje ne wata kuma ba aje ne ba Wanda aka je ne kaga ana iya wato goge gashin gaba ɗaya zan babu shi wanda sake kira anni'al as-sibtiyya wasu suka ce as-sibti shine fatar raƙumi in aka jene ta kuma haka wani takalmin da aka yi ne da fatar raƙumi wasu kuma wasu ce daga sub ne a sub wani haƙi ne shi wanda suna amfani da shi wajen rini ala kulli hal addu'a su ciya sanannu ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kan kawo su ne ana oda su daga kasar Yaman su ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani a makabarta yana saye da su yana tafiya tsakanin kaburbura قلت يا صاحب السبتية سيد انزع سبتية سيكا انت كيف يسليف السليف سليف السليف في ابن هذا ليس تقولي هل انت اعتقاد السليف السليف ما كبرتا اما بالصورة تاكل معنى اعتقاد زائري ينجي بالصورة تاكل معنى كسر سكنا اعتقاد اما بل السبتية بس الجمود في ابن هذا مكينا كذا ما لجاز رينا فعجي جمود يقول لك ما ماشي ما يتي باكا ما يتي باكا قريب هيك آه، ورأيتك تلبس النعال في التناجة كان ساعتها تلبس لي في صورة متعينة صار ورأيتك تسبغ بالصفرة ما دنك كلا ريني دا أبلا ما لما دوني في فرصة أساسي فالأفاسي عاوسة في دباع عن فاني دي إثيان كيف أكجعنا تسكس كل زبان إدريس سدمي دباع كأيلو فاتح دوروا دوروا كيني يلوفا لذلك دوروا كل بيقانيو كانت يلوفا to faɗa faɗa ba ya kan faɗa faɗa akwai buƙatar sabunta harufan ko ba haka ba sai ka tuna ga kana wannan rini shin wani rini yake nufi rini na gemu ko rini na sifa ba son da yake nufi ba nan amma zahiri ya ci kama da maganar sifa duk da za mu cin wannan yanzu zai kitabun libas domin rini ba cika amfani da mu'affar ba gare shi saboda an yi hani abinda ake so rini na gemu ko na kai a yi amfani da lalle kalan lalle a yi makaroni ne a yi amfani da baki akwai malaman da masu tsananta suka ce haramu sanai da makaroni ne a bar shi fari tak shi furfura ba a barin furfura tak shi ma ba a yadda da shi ba saboda alaihi sallallahu alaihi sallam lokacin da ka zo da mahaifin shi na abubakar ya ce gayyaro minhu hada shai ku canza masa wannan farin gashi mana sai ce wajen lububu sawan ta kuka mai baki bai kamata irin sa a gane shi da bakin abin nan ba baki kuma ya yi mai kurciya da yawa ko dai ake nufi a ya ce dai ya san shi yana rini da abin nan yalo ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم السويات yake sannan in kana makka za ka yi hajji duk ga mutane da zarar sun ga watan zulhajji za su yi harama aikin hajji amma kai ba ka yin harama sai ranar tarwiya wace rana ce ta tarwiya takwas ga wata ta ji sabon alhaji ya shirya sai mu tarwiya ita ce ranar takwas ga wata dai sa aka kira sai mu tarwiya ba ka ji alamun kalmar ruwa ba a cikin magana ruwa tarwiya babu ruwa cikin alif amma eh to daga irwa'u ne amma ba daga ruwa bane eh ran nan ana ana tanadin ruwa a shayar da mutane har su koshi saboda shirin zaman daji da za a yi na kwana biyar ma'ana dai radda ake fita aikin hajji na ibnu umar yake yake yin harama da aikin hajji su kuma mutane da dama tun daga sadda watan zulhajji kama suke harama sai ce kala abdullah abdullah ibn umar sai ba shi an sauɗin na umar yace amma amma al-arkanu fa inni lam ara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam yamassu illa al-yamaniyyin yace to ni dai zamana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban ga yana taɓa wasu in banda ar-rukn al-yamani da al-hajar al-aswad الهجر الاسود ينا دبرا دا انصفاح صفا الهجر الاسود ينا دبرا دا انصفاح صفا نكي شيني شيني ركابا اذا كي دبا هل من دعوة كي نمور من دوافي ذاك تم الركن الشامي اذا تقوم بايا ذاك تم الركن الياباني كيف تتوأن من بيهم كأين غمز على ثلاثين شهر وأما النعال السلفية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر اشتلاقا من ذا ينا شافا ينا سنيا تاكل من لباس لغاش ويتوضأ فيها ينا الولاء لوقت لكي سعيدة فأنا أحب أن ألبسها تولون حكا إنا صيء سنيا ذاك ذاك إنا صيء لن تاكل من بعض ذلك شعر كوي ليدا من الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan yana daga cikin hujjojin da ake iya cewa dukkan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ka yi koyi da su da kyakkyawar niyya kana iya samun lada ko da ko suna cikin al'af'al al'adiyya ko kuma al'af'al aljibilliya inda niyya ta tsaka ko yana yiwa a samu lada me bambanci al'af'al aljibilliya da al'adiyya da at suna da bambanci al'afalul jibiliya su ne waɗanda zama ɗan adam ya sa aka yi kamar zama kwanci hutawa bacci cin abinci waɗannan abubuwa ne ya samu ce su don an halitta mu yi su to in annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi su yanayin yadda in kai koyi da shi kana iya samun lada domin miyar niyyarsa amma ga asali ba ayyuka ne na ibada ba kun gane ku amma da yawa al'ada ta canza ta koma ibada in an kyautata niyya ko al'afalu adiyya su ne wanda al'ada ta kawo su yanayi kamar yanzu duk suturan muna yin ba ta wata ƙasa ce ta ƙasa hausa ko ba haka ba da ba gobiri na da ba hillace da ba haushe ga sunan na ga wani kanuri can ga to duk dai mun nan duk suturan mu ba kusan shige iri guda ba ce kaga al'ada ta samu to shi ma nan sallallahu alaihi wasallam ana ce zamani akwai al'ada daga cikin al'ada ko su ɗaura gani su sa gajeren taggo su ɗaura su sa rawar muku yanzu in mana idris ya wallahi hau min bari shi a ce la a'udhu billahi min shaitani saboda haka to ta kenan muna iya koyi da alim sallallahu alaihi wasallam ga waɗannan abubuwa irin ɗaura zani irin sanya rawani da sauransu to muna iya koyi da shi ga abubuwan da ya aikata adatan ko muna iya samun lada idan mun yi su da niyya mai kyau tare da la'akari da wasu ƙa'idodi na addini idan mun la'akari da su ba za mu daura zane ba don me domin mu zane mata ke daura zane a gurin mu kafin ka daura zane yi kama da wa kuma shi ya hana kai raka da sallallahu alaihi wasallam amma kada ya fara wani saboda mata ba su fara wani sannan kuma al'ada ce ta malamai da sarakai da alƙalai da masu muruwa cikin mutane haka bai da illa kun gane ko tana iya fara wani wata ƙasa za ka isko yanzu haka al'adar Sarawani ta gaba kowa da kowa mu har yanzu galibi wayannan uku da na faɗi suke sa rawani malami ba farashi alƙali ya sabu da ba malamai kun ga ba mu sawa sai mu da almajirmi eh, amma amma malamai suna sawa ko ba haka bane to in ka kai sudan a je tsakiyar kasuwar birnin khartoum da rana za ka ga dattawa masu rawani suna shan sigari da azumi da kai azumi ga kuma sako wani ƙarin sako bisa da kuma kasuwar rawani bisa kai al'adar ce kawai bai ɗauke shi dama addini to ba suna ne da suka ɗaukar wani rawani har ka ibada ba ce a'a al'ada shi ce duk tsananin zafin nan da suke yi to sai sun tumbuza ƙato rawani ina je ya uku din nan ne wannan masallacin shi kaga ko akwai ɗari an sha rana da yawa an sha wahala in ba lada ake da ba kaga shi bai bayan masallacin shi lada ya kasta da shi yana yi don koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kiwon can adata yake ta gani ko kama asalin su da awa ba shari'a ta kawo su ba ba shari'a ta ce a sa rawani kun babu hadisi ko kwaya ɗaya da yake a sa ko ya ba da wata lada ga wanda ya sa ko ya fifita sallar wanda ya sa babu amma dai akwai ce a dan sallar wasallam ya sa haka kuma su Abu Jahl sun sa ka gane ko sannan akwai ta mala'iku da suka sauko ranar badar kuma da nasu rauna suka sauko don su yi barazana ga mushriki da ka mushriki zai ga wani cikin katin bakin rawani ya taso mai sai a amma rubna ya ne sai ga kai wannan dan karfe ko da ne taso kawai sai da kan shi ya sauka mala'ika jibrilu wannan hadisi kenan na nuna ana iya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar na cikin masu kai masu kawo ga irin wannan koyi shi duk da fakin annabi ya yi ya lura da wurin da annabi ya fakin ya yasa gobe ya zo ya fakin nan amma sauran sabai ganin suke ba dole ba ne sannan aisha ta kasance tana ta inna ma kana manzilan na zala hura sun lasala wani ne kawai da annabi ya ga wurin sauka ya sauka dan ne za ku ja sa da shi noma sai ta ta'ajin mana ya sauka na wani sauka nan din mana tsananin kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda hadari yake ka zo ka ce sauka wurin na da wani fifiko wanda shi annabi bai faɗi ba kun gane ko kawai a ɗaura raƙumma a huta a ci abinci da sauran ko ina na iya wani amma ka ga ki su ce shi ta aikin da dai manzo Allah ya zauna gurin dole gurin ya ɗauki wata albarka sai ce in akwai ta kamata shi ya faɗa mana dai shi aka ce karanta da mu addini ba kai ba rabbana ba ka da dama ka faɗa mana hakan duk wani abin da ake samun lada ko a samu albarka ko a samu alheri wa ya kamata ya karanta da mu shi jama'a ba ka da yaso kaɗan kamata ya ce ka zama ku lura da wani ku lura da shi wuri ne mai albarka tun da bai sauka ko ya taɓa cewa haka bilhassili ma ƙoƙari yake ya tura mutane daga yin irin wannan kaga misali lokacin da ya tsayin arfa ne ce wa qaftuha huna wa arafatu kulluha mawqi wartafi an batni urara sannan da ya zo mina ya yanka ya soke raƙumansa sai ce na hartu ha huna wa mina kulluha manha bana kan ku ce kai nan to kaga nan suna sai na ta sai ya kawo mana sauki da addini mu ko muna ta sun mu tsaurara mu kanmu shi yasa muke so mai magana in Allah ya so akan ya za a yi hajji ya sauki ba abin da ke kawo hala ga hajji sai jahilci da ko kauyanci inda za a ce waɗannan mafi guda biyu ba mutum miliyan uku ke hajji ba su a ƙaro su uku miliyan shida za su yi hajji lafiya wallahi inda za a cire ayyukan jahilci da karanci da muke yin mun taimaka يكي فأنا أحب أن ألبسها سنة جزاء النبي نهاية ستو ني إنا سو أحب تاكر جسين أو نرمان ذا أنا صلاة سينا سيني يكي كما دي ذاك إستي مدي ينقوني شو غبا غالي بي هكذا ما كان السماء كوي كوي انت سكي سطورة كوي كوي انت سكي كفية سك كوي كوي انت سكي ويك أو سو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كنسنتات أو لكي شيئا صابرين سنة مسؤولة وبيبنو كعب ne mai masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub al-Ansari cewa yi sun radda annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai san warin tafarnuwa to da ranar nan sai ji ba ni bukatar tun radda yace bai bai cin naman damu saboda makka ba a cin damu ba a saba da cin damu ba yanzu nan ana cin a dangare gama? a yanzu ana cin kiski ne a kai lalaba ya ci kiski sai yana yaro ka ji yamince sun ka ce wata ƙasa an ka ga ka kamu dangare kiski kayan ta gaskiya mamakin ga za a yi a ce subhanallah wani kazali ne to alaihi salatu wasallam ce ana cin da mu halal ne amma dai ni a san mu ba a ci ba haka ban so shi kuma ba wa Allah na amfari ne ya saba da cin da mu ne ce da ranar sai ni ji ya haifare na saboda tsananin kaunar da yake ba banza Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga irin haka ne ibnu umar yace ni ma ina son sa su dan na ga manzo Allah ya sa wa amma sufra amma wannan rini da kaga ina yi yalo inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasbugu biha na ga manzo Allah yana rini da ita na jin mujinkin wannan magana ta kalolin da halalta a sadar da bai halalta a saba sai Allah ya kai cikin kitabul libas فأنا أحب أن أصبغ بها فلما أنا سئيري لي وأما الإهلال يتبتن أوكر حرم حج شكو فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبئت به راحلة يتبن قبل ذو الله حرم با سيبو fara tafiya haka kenan ina magana ai harama ranar ɗaya ga watan zulhaji ɗaya ga watan zulhaji shi manzo Allah yana kan hanya ma bai ko iso makka ba ya baro madina ranar 26 ga watan zulqa'da irin wannan wata da muke ciki يئس مكة رابا هدوك وتوز الحج دارة قوم أهي الله أكبر يو دم موتا بسيئة وقوم يا كلا لا تسموتا أنا لم مكة زوان مليئة تبقى لكي تاكي تلا عيسا هوين يموتا جن موتا يتسا التكسير أو أجود أن يلتي أربعين دم مدينة ذاك زكاة مكة كو دم مكة كاكي مدينة معنى ذاك إيه صلى الظهر مثلا سن مكة نهارا sannan kai sallar la'asar masallacin madina wace ni'ima muke cikin ta wanda kuma mu cika gode ma Allah mun cika ma gano muna cikin ni'ima amma ya wajen mu gode ma Allah باب التيمم في الوضوء والغسل حدثنا والغسل نعم باب التيمم في الوضوء والغسل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها babu tayammul fil wudu'i wal ghasli wannan babu zai magana da cewa a rinka damantawa a fara da abubuwa na dama wajen alwala da kuma wajen wankewa حدثنا مسدد ها زي ما لا يفعل ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مستورد العتكي مولاه يتي مكو يا كما da addu'o'in bokaye na shawara musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn musarbal أم غربل قال حدثنا إسماعيل بن علي البصري قال حدثنا خالد خالد بن مهران الحزاء أنا مسا أبن آه، كناية أبن الكنية أبو المنازل آه، ما لم أثر بصراني أما لو كنت يجي شام sham ya dawo aka ga abin nan da basira shi to haka shi ma ya samu matsala kaɗan amma wannan muna faɗa kawai don badin a sani kamar yadda malam jabir ya ce ba mu buƙatar mu yi kiritisajin bukhari saboda kusan dukan sun tsallake gada kuma ta gaba sun tsallake rijiya ta gaba ba ko ta baya ba lahi alau suka wuce sai a suwa ki ce majawazul kamfara amma in mun fallaka bukhari da muslim mun shigo daga abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah muna buƙatar kowa mu tsaya mu gano wani ilimi amma duk da haka ba za a rasa wasu ayyuba ba daga wasu mazajen da bukhari riwaya gare su wanda wannan illa ta su ba ta taɓa littafin shi saboda sai da ya tantance ya tabbatar da inda babu illa sannan ya ɗauko kuma kurji ne amma ya warke ya bushe ya kankare to a sake magana ta kuma ta gane sai dai magana tambo ba ko ake akwai wanda bai da tambo in ba maciji ne ba duk wala da tambo ko yawa sai dai maciji ام هذيل ام الهذيل الانصاريه عن ام عطيه رضي الله عنها ام عطيه كتي نصيبه ونسيبة نصيبه اي كما لو ني ني دي انا معاويه انا نو معاويه انا ليس musaiba ne da dai ko nasiba min tuka abu an ta faɗin musaiba ko to malam kai muna mun bincike ta ce ne musaiba ya ce ko to a ko ai babban hujja ne ita ce wacce take mace ne kamar maza wurin jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin yadda ya ga tana kai da kawo da makamin fagen jihadi wanda mata ba su cika yi kuma ma ɗora musu yin haka sannan ta ce yaƙi tara ta je dai galibi in ta je aikin jinya take da aikin girka abinci da kula da marasa lafiya da wanda aka ji rauni da sauransu ta ce kala nabi sallallahu alaihi wa sallam lahunna fi ghasl ibnati wata dai ga alama wannan boye Allah expert ce wajen jinya muna yi karanta senior staff na ta sahabbai don ko gashi ta ga yanzu lokacin da kiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cika ita ce ta mata wanka zaida kubra banat annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ita abbabbar ci ƴaƴan manzon Allah da aurenta da ƴaƴanta lokacin da ta cika to to ita wannan nusaiba ita ta mata wanka kaga sai dai abin nan midwife za mu kira ta ko nas kai duka duta haɗa duk ta wuce su ma micron ke kenan ko yace musu idan ya bi ha? idan kun tashi mata wanka ku fara da ɓangarorin damanta wa mawadi'il wudu'i minha ku fara da wuraren alwala ta ma'ana ku fara mata alwala wannan nuna yin an zo wankan jana'iza ne ake fara yi wa gawa ana fara yin alwala in aka gama sai a wanke ɓangarorin dama sannan a wanke hagu kenan ana damantawa har ga wankin bayan Allah musulmi idan sun cika Allah sai ke mu ga wannan rana wani hadisi kamar da bukari yana sha'awar yana son shi wuri goma sha biyu bukari ya kawo shi cikin sahihin littafin wannan shine na farko amma nan gaba za mu yi cikin masa har wuri goma sha ɗaya insha Allah na حق حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله حدثنا حفص بن عمر ابن الحارث ابن سخبارة الأزدي عمين تتسمى لميني ببصنتي ثقة سخت ما ينادى إلا قداور ما لم يحدث وسكوشري إلا تيه يلا كهراجي ورسالات بعضها مكرا انت سعيه كتفيه سعيه بيها كل ريجستريك اسمي مكرا انت سعيه <laughs> كتفيه كتفيه وانا ببا عيدي لا حديني amma kaga bukari bai damu ba sai ya je makarantar sai yau karatu saboda da irin wannan bai ciyar da kitab adala ta mutum dan malaman zaure duk sun taru sun yi tawalo sun ce a zo a kawo yara kowa ya ta karatu ko masu ka su zo ran asabar wani ya bada saro wani ya bada sisi shi wani yanzu yin islamiyya sai ki ta bashi dubu biyar za a yi karatu za ka ce masa ya yi laifi saboda zai da botin lokacin shi ne zai karantar da kai ko ya karantar da yayan amma su malaman da ya tsantsenin su yi yawa kuma kun ga malaman mu abinda suka gada kenan Allah ya saka musu da alkhairi mun ka shiga duk zauren da ke garin nan ba inda adda tsayayyen kuɗin da ake biya ko akwai su ne muke koyi da su da muke buɗe muku kuna zuwa kyauta nan gaba yana yawon sanya tiket da duk wanda zai zo sahaba center sai ya tsaya can bakin gate ya yanki tiket da jama'a can sun mama aka yanka masa tiket aka yi kallon ta da kwallo idan an ce ka yanki tiketin zuwa makarantar hadisi da Allah ka yi laifi ina malam muawiya don ya dawo kusa yana da wata shawara da yace zai gabatar mana yau idan ya zo ka dawo kusa malam muawiya ba sani ba amma ba fa tiket yace zai sa a yanka ba ita ne ba eh, قال حدثنا شعبة شيخ وكاجا ما لجلت فيني إيه، غيرت كتابة هذا لازم انت من أذكر جرسة داوني إما زين أذكر جرسة آه، إذا منك أذكر جرسة كذلك أبو هيك من أجرم عند أمي ثم من أي من حاجة وتنبيه <laughs> حدثنا شعبة ابن الحجاج وشعبة شعبة كمين دسكتها يعني. شعبة شعبة فإن سوى يا إيه بس أنت ما تقع ضمي شعبة شعبة إيه، إيه، إيه، قال أخبر لي أشعث ابن سليم أشعث ابن سليم ابن الأسود المحاربي الكوفي بابا انت شئك في أبو الشعفاء بابا سنن ما لمين السنتاج أي قال سميت أبي يتي ناكر أولا قبابانا wani na cikin almahali an masruq shi kuma ya karɓo daga masruq ibn al-ajda ibn malik al-hamdani abu aisha shi kuma ya karɓo an aisha ta as-siddiqa الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وصلى wa وسلم على زوجها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنقله وترجله وطهوره لكن من manzo يا ya شيء yana sha'awar damantawa fi tana'ulihi wajen sanya takalmansa wa tarajjuli da wajen shaci gashin kansa ko a gashi mun Allah ya kan fara da dama ne kaga mai mai gajeren larabci da tauki tarajjulihi da wajen wanke kafarsa rijil ko a الترجل شيء تسريح الشعر شاكي قاشن كشيء haka da siyama شاكي gashin kai to manzo Allah ko a tashi gashin kai sai ya fara da geshin dama kaga ke da min ba da aula an zo aski da waje da za a fara dama sabo malam Jabir ne da bayani shin damar mai aski ko damar wanda ake wa aski dan mai aski gaban ka zai yi tsaye ba bayan ka zai tsaya to damar wa ake alzi kuma nan هذا عندك من المضايق يكفي وطهوره تكفي وطهوره da wajen tsarkinsa tsarki ne ya haɗa da alwala ya haɗa da wanka kowane iri ta ce fi sha'nihi kulle kuma da ya karanta muna wa fi sha'nihi kulle so nuska biyu ne kowane akwai akwai nuskar bukari ne cewa fi sha'nihi kulle akwai nuskar zuciya wa fi sha'nihi kulle akwai ruwayoyin da suka ce fi sha'nihi kulle akwai ruwayoyin da suka ce wa fi sha'nihi kulle kuma li'irabin zai canza ma'ana ma za ta canza إذا تأتي في شأنهم زيدا بدليل من يعجبه ها آه، من في تنقله أن يعجبه التيمن في شأنه كله فميزا في تنقله وترجله وطهوره دائما تعالى كل الأمر من ذا الله تنار برديش فلن ستفقي ولا الأمر ذكر نبي ستتتنقله وترجله وطهوره amma ka ce wa fi sha'anihi kulli ya zan akasi da haka kenan banda waɗannan uku ma komai annabi yana sha'awar ya damanta gare shi wannan ma'anar ba ta da illa sai dai tana da istisna'i domin ko in zai shiga makewayi da wani yake shiga in zai fito masallaci da wani yake fita a cikin zai tsarki da wani hannu yake yi kaga a ce akwai wanda ba da dama ake su ba sai ma ta ce tana nufin da al'amura waɗanda ake wato abin nan damantawa gare da abubuwa na alkhairi da abubuwa na jin daɗi da abubuwa na tsarki da tsafta da sauransu amma dai ruwaya ce sha'ani ta hiba mu ma'anar da wato ita na Aisha radiyallahu anha take so su ce kenan dai damantawa na daga cikin ayyukan alwala da kuma ayyukan ibada ba su wannan sai na ke da kawo shi a cikin kitabul wudu a kuma masa babi ne zaman kansa باب التماس الوضوء باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله, فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبوء من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة wannan hadisi zai mai wannan babi zai magana cewa a je a nemi ruwa idan lokacin sallah ya yi kusa kuma mana mutumin da yake yana nesa da ruwa to bai kamata ya bari sai lokacin sallah ya kure ba sannan ya ce ina ruwa a rasa sallar ta kufce masa ko kuma lokaci ya fita kamata ya nemi ruwa a yi talibin tun da wuri kaga wannan yana nuna kenan idan kana tuzuru lokacin sanyi yayi to kullum ka tabbata kana da wata jarka wadda ka aje kurya ɗaki da daddare don ka awaye gari ka ce bango ya ɗauke ka ta yawo baka samu ba ka zo masallaci ka buga taimama kun sa akwai tuzurai sai san zo bayan masallacin su buga taimama so shigo masallaci yana kai ni kwambo halalin janaba gare shi da ne وما جنب إسكا مرء أهواني وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت تيمم إمام البخاري سيجي يقول قروما وانا حديثي وان دا إذا من جيسان كتاب التيمم إن شاء الله تعالى ذابو كي جيسي يتنا نائشة تاتي لوك تسلع أصباح ياي أو تتفيها دا في اكل مروا بأسامه بأسامه sai ta yi mama ta sauka wannan magana ga baki ɗaya ba magana na na aisha ba amma amma shayar magana ce kissa ce ta bayar mai tsawo shi kun bukhari sai dunkule maka ita cikin wannan sanoni sai da nuna shi bukhari ya yarda da bil bil الرواية بالمعنى الرواية بالمعنى ومن عامة لما لم يسمت في أكرم فعلى أي رواية معنى لكن لمن ضبط المعنى لابد an takun قد ضبطت المعنى كان في أي معنى كافي شكل بصوت كلها sannan ka kai tota haka sai sai ka karanta hadisi yadda kaga dama ka zo kana faɗa mutane shi kuma yadda kaga dama kana ba su naka ma'anoni ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wani ke kawo ga duk masanan larabcin original sahabbai iso wasu ce auƙala kaza au kaza sai suna ta musanya kanonin shin ko wannan ya faɗi ko wannan kaddi a kai ma'ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba daidai ba هنا لا يمكن تحري ولا sahabbai da tabi'ai suka shahara حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي كينا قال الكفر يا ديني قال اخبرنا مالك التلميذي هو قال اخبرنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحالت صلاه العصر يأتي لا جمع الله صلى الله عليه وسلم وحانت واو الحال في أي وقد حانت صلاة العصر ألوك تندو صلى الله وسلم ساكا وجهي لوك تنت ياي فالتلس الماء هو فالتمس الناس الوضوء سيمتاني mutane روى الوضوء kaga ba wudu da ba alwala suka ne da alwala ba a neman ta kuma gori ne neman alwala eh shi da yace da ya samu sallah din bai tsaya ya alwala ba ko kai shi ne neman ta shi ne ruwan alwala eh <laughs> alwudu shi ne abin da zai taimaka ya alwala ko dai butar da za a sa ruwa ko kuma ruwan kan eh. فلم يجد منه اكل من يروى ثمن كسب اثابه فقال لك ما هو صبح وشي كذب انا اخذ ثمن من يروى إيه، في انا اخذ ثمن ما ثمن كذب ثمن كذب اخذ من يروى فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوا بوئي تأكذوا من ذالة دوسئي أنروا وتدرون لك الولاء بدع هذا هيكين بالعربي بوا بوئي ويدرون الولاء وإن لم تنبدا سكي إسا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم قال لا يسني حنو ستكين والدن كتيا وقريا وأمر الناس أن يتوضأوا منه سيتة تتقوى يقول إيبا يا الولا قال فرأيت الماء ينبؤ من تحت أصابعه سيدة قروانا قوقا كالحسيا أم الله صلى الله عليه وآله وسلم saboda haka ya kun manzo Allah na rena ta kai ta hoɗi يتنيك ولا اللي جواه سنة قبل وقوة شيء تفهمنا نفسه حتى توضأوا للإندي آخر ضد بقى الإنسان الله أنا وإنت سلام ولينا نجد كرامو من دا الله تبارك وتعالى يباوى النجاة سو باول من بدو كرامه ود تبين السال أمر من زال الله صلى الله عليه وسلم سو كرامه فسيد من الامه فتي كيما هي كما اكو كرامه مثل عمر من زال الله صلى الله عليه وسلم a nan maktaba muna da littafi mai suna karamatu sahaba duk gaba ɗaya na magana game da karamomin da suka faru ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu sun faru tun zamanin sa wasu ya ma san da su wasu kuma sun faru bayan lokacin sa. karimci ga wato wanda ubangiji yayi da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam malamai sun ce wannan hadisi mutane da kingin yawa suka halarce da yawan mutane suka shaidi wannan amma ba ya da wata ingantattar waya sai daga Anas bin Malik me yasa saboda shi ya tsufa ya daɗe ya yi babban makaranta wacce almajirai masu ɗimbi yawa suka karanta a cikinta saboda ka sai hadisi ya fi shahara daga wurinsa amma waɗanda suka halarci wannan suna da da wuri yaƙi ne kusa galibin annabi da yaƙi wa yake bari gida madalla eh rauni ake gani tsofaffi mata da babu bukatar tafiya da su da kuma yara ƙanana da marasa lafiya da masu wasu uzurra da su ake bari kaga galibin sahabbai sun halarci wannan amma ba ya da wata ingantattarwa ya sai ta hanyar anas dan malik to kuma ahlus sunna wal jama'a suna karɓar hadisi idan ya zo daga sahabi ne in ka ji mutum da ta babu karɓar hadisul ahad to ko dai khariji ne ko mu'tazili ne ko almajirin su ne bai sani ba e ba lalle ya sani ba shi da ya ma ya dauki aqida ahlus sunna sai zama ta ba a karba ahadithul ahad shi aqida shi manzo Allah sunna wani yanka turo mana to kace ba ka karba shi ce bai karba ba kai ba Allah cikin mallan shi ce bai karba ne ce bai karba hadithul ahad sai ya fara da manzo Allah mana shi manzo Allah mutum guda ne ko sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shaida mutum guda ga al'amura na addini iri iri karantawa haka ba bukata a ce duk abin da za mu sani na addini sai taron jama'a surutu inda an ce haka to da rabin addini ya zube don qur'ani ɗayan mutawatiri sai kwarorin hadisai ku shiga maktaba ku duba akwai nazmul mutanasir fil khabar al mutawatir akwai nafsul la'al al mutanasira fil akhbar al mutawatira akwai littafai da dama kan mutawatir shin su ba wanda ya wuce girman 40 hadisan ba wai na ce fara 40 bane amma dai ba wanda ya ci girman wannan littafin duk ƙananan littafai ne da duk ina sauran hadisai duk ba mutawatirai bane a hadi duk hadisin da ba mutawatir ba a hadi kaga hadisin da mutum ɗaya ya ruwaito a hadi hadisin da mutum biyu ya ruwaito a hadi hadisin da mutum uku ya ruwaito a hadi wai ma'ana sai an samu taron gaba ta duk yan makarantar barkar sahaba duk gaba ɗaya sun roce musallin za a ce musu watar to aiki hankali ne wasu ke babu addini sai wanda duk gaba ɗaya taron gaba sun karwaito kuma an mislihin su ma su rasu daga irinsu daga irinsu eh, ɗaliban markazin sahaba sun karɓo daga ɗaliban masallacin shehu su ka sun karɓo daga ɗaliban masallacin bello kuma an matanin su babu wanda ya saura wannan ba aiki hankali ba ne karatu na saba ga yake za a ce wani dan wani dan wani haka za a ce hadisi daga wani daga wani daga wani to idan ya inganta babu da ja ba ka inganta wannan hadisi daga Anas Malik ya isa mu tabbatar da wannan karama ta manzo Allah صلى الله عليه وآله وسلم ولذا تدمج كتب معجزة الله في شيء ده وما لم يسمع ذلك معجزة من قال هي شيء قرآني فورا دعاء من ذاك باش كرامات أما ثم لكم أقوم في ذلك ولم معجزة يعني سبحانه وتعالى وأن الكسام دلائل النبوة من هذا دلائل النبوة سنة كتبه هو كده بيك ما تبوك وعلى هذه الكنجة ما مر دلائل النبوة لبيهتي ما مرنا أبونا عين الأصحاني ما مر دلائل النبوة كوبدا سئني ممنه ما هي التعقيد يكون مسوء أنفال إيه أي أرمو تاتكين تنشو سيري دا سمكة دبي دارك سيري يا زادو يا بي كان يا يا يا ودينا سنئ ثم دي عبيومونا دي دلائل النبوة هنا غني من تيكو لأنه من هذا الشمائل من هذا كتب الشمائل أقول الشمائل نا إمام السلمي إيه، دبي ولا كروا ذاتيا بل علم نبوه أنا بدأت أول كي قرأ مسلمي إيماني بيردان من الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan ba duk abin da aka rawaito suke inganta ba akwai amma akwai ingantattu da yawa kaga akwai dan karamin littafi da al-imam al-mar'i al-karmi yayi ya sunan shi ba haka ba ma mukbili al-wadi'i babban malamin kasar yaman yana nan raye yanzu haka sani na ko ya rasu Allah ya gafarta shi yaushe 2003 to Allah ya shi na taɓa shirya tafiya in kai masa ziyara Allah bai hukunta ba sai a mahaifina ya kira ni na dawo Najeriya amma na so in je Yemen wuri sai na cin malaman da asara ne a ce kara yi wannan karni baka gane su ba su ɗauki karatu gare su ba su mukbil ya yi sahihu da dala'ilin nubuwa baka in an sani shi ya kamata a nemo mana ni ba ni da shi amma na taɓa gane shi bai wuce mujalladi biyu ba duk abin da ake shi tsagwaro ingantattu ne sahihu da la'ilin nubuwa yana da kyau a neme shi nan sami shi kuma a samu muwakkalin mu kwafi yi karanta hadisi na gaba ciwo su ai ko wurin tsayawa ne mai kyau bisa kan bayani game da darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karamomin Allah ko kuke su ya bashi Allah ya ba mu ikon tsare girmansa mu bashi sa. mai tabbatar mana da ƙaunar da muke musu cikin zukatan mai haɗa mu da shi gobe alƙiyama ya sa shi ne zai taɓa ruwan alkawfara da ba mu musha da hannunmu ranar da za mu tsallake su raɗi zuwa aljanna wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh gaskiya ne kafin malam muawiya ya faɗi shawarar da ya zo mana da ita wadda ya so ya gabatar da ita tun sashen da ya wuce da farko akwai sanarwoyi har guda uku sanarwa ta farko ta wani karatu na sunna da aka buɗe a cikin wannan sati muna fatan Allah ya yawaita mana ire-iren su musamman cikin birni domin ita bariki kusan sunna ta riga ta yi ƙarfi musamman ita ce nan ɓangaren gwiwa da su ba a ko magana kamata ma mu kyale su mu dawo gari eh sunna ta riga ta kankama ta to ma dai cikin gari asalin birni birnin sunna ne tun da birnin shehu ne shehu ko mujaddidin ne ne mujaddidin sunna ne amma dai bid'o'i su daga sun yi kanta musamman bid'o'i na aƙidu ga sun ƙara ɓullowa ɗaya suke ƙara haɓaka suke suna tsarin su faɗa da gaskiya domin ko farin ciki muke yi domin gaskiya ba ta bayyana ba ta ɗaukaka sai lokacin da aka kokane ta saboda ka ci gaba da tsokana in za ta ci gaba da bayyana eh kuma su leƙo wuraren karatu suna su gani za su ku koma da bakin ciki insha Allah to akwai karatu da aka buɗe a unguwar Hausare har guda biyu akwai karatu umdatul ahkam wanda malam Kasim Yusuf Hausare zai rinka yi kowace Lahadi bayan magariba akwai kuma karatun sifatu wudu nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda alhassan hausare dukkan su malaman sunna ne a garin nan wanda da yawa ma ba a san da su ba ku je ku sauraro na anna في الزوايا خبايا وفي العلماء بقايا إن insha allah ungwar hausare titin amadu bellowe kusa da gt bank ka tashi daga nan tsohon kasuwa kafin su kai gt bank sai ka tsaya masallaci yana nan buɗe da rumfa ina roƙon Allah ya kawo wani hamshakin mai neman aljanna wanda zai gini musu shi gini na ƙwarar da ya dace da masallacin sunna asabar da lahadi asabar za a yi fasin wudu in nabi sallallahu alaihi wasallam lahadi za a yi umar umratul ahkam duka tsakanin magriba da isha na biyu musabakar da aka yi ta alubaiti da sahabbai mun yi sarrafa je mun saki ɗazu a masallaci cewa biyu daga cikin almajiranmu na nan sun ci wannan jarabawa kuma sun samu kujerun makka kuma ana bukatar gaggawa ga safa sunan su amma fa har yau mu gane su ba an gane wa aka gane cikin su kabiru muhammad sokoto ina kabiru muhammad sokoto allahu akbar to madalla kana da fasto kana da shi isa a to lallai ka tabbata monday ka yi shi amma kar ka wuce ka tsaya sai mun kaɗu bayanai da gare ka to akwai zayyano aliyu zayyano aliyu waye zayyano aliyu abubakar zayyano aliyu abubakar don haka in akwai wanda ya san shi gala a sanar da shi ya gaggauta akalla kafin litinin inda so samu ne yau ɗin su mu cikakken datar da za mu aika ta imel gobe a cika process ba a kuma musu visa daga saudiya ma a yanka musu tiket din saudiya tun bukin bai kare ba babban magana da suke yi kenan Allah ya sani koyau sun bugo ne safa in aka bakar ana iya rasa bukin na dawowa ba na tafiya ba a ce ka aiki hajji sai ka kwana hamsin sannan ka dawo kaga babu daɗi eh? to da wasu visa ai matsalan ce kuma ya zauna ta wazai abin nan kafan tafiya ce hamla sun biyar ka yadda ko ba ina mun ka san ku ai garin ku ne san ba matsala mm. saboda haka da Allah idan an san Zayyano Aliyu Abubakar a turo mana shi ya kokari a process ba muku wannan kujera ta sai sai eh, don hasara ce tun daga duk uwa da dama da suka cika suna fatan su samu ba su samu ba to sanarwa ta uku ba mu cika yin irin ta anan ba amma wannan muhimmanci gare ta ta wani daga cikin almajiranmu na wannan makaranta alhaji nasiru itali abin da ya sami ke tana da muhimmanci gare mu alhaji nasiru itali a yanzu yana daga cikin masu karfafa wannan makaranta kwarai da gaske idan kun duba nan gabas za ku ga makarantar mu gata nan lokacin da saitin ko so babu wurin sa ɗalibai sai maganar zamu roƙi gwamnati ta zo ta yi mana jini alhaji na da shi kafin ku je ga gwamnati ku dakata ni yi mai kokari gashi har ya kai linta ya wuce kuma zai yi dake insha Allah wannan sati kuma ya alƙawarin zai dora sama to kaga irin wannan kamata ya ka mana gayyata mu yi fatali da ita ma ya kawo kandon goro saboda yan makaranta amma Habiba mota ta ina tsoron namun ta dace eh, wanda wanda su zame shi je diba yana nan Usman Habiba cikin bus idan na zai da shi a ba mutane in ba ban samu zuwa da goron ba ya yafe wannan goro amma duk ɗaliban da makaranta ana gayyata su zuwa wannan ɗaurin aure karfe biyu da rabi biyu da rabi ko eh karfe biyu da rabi na rana a unguwar runjin sambo gidan alhaji alu aa da sunan titin algorod wajen magaba hudu ɗaliban wannan makaranta ba ɗauke na kowa ba sai wanda a uzuri Allah ya samu dace بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a gurguje da yake lokacina na ƙurewa wannan shawara wadda na so in bayar sun satin da ya gabata amma saboda ƙurewar lokaci to yau ma ga lokacin ya za a yi haƙuri a saurare ta taƙaitatta a shawara ce irin wadda wannan malamin imamul bukhari wanda yake sika sabt a hab ibn umar ya zo da ya eh, malam mansur ya bamu labarin irin wannan shawara tashi na cewa shi kam yana sa a yan kuɗi akan harkar ilimi to mu ma muna su mai koyi da irin wannan malamin a cikin wannan makaranta ta hadisi tun da dai malaman hadisi duka malaman mu ne to musamman ma a ce malamin imamul bukhari amma mu a fatar mu idan muka sa waɗannan 'yan kuɗi ba don mu sa su akan lalurar kanmu ba sai don mu mayar da su akan lalurar kowa da kowa ta ɗalibai wato shine mu yi ƙoƙari irin adadin nan da ke zuwa wannan karatu a samu kuɗi 'yan kaɗan wanda yake kowa zai sadaukar da A rayuwa ce akan ya bayar da su kamar a ce naira goma aƙalla, duk wanda ya zo ya zo da naira goma shine akalla wanda Allah ya ba iko karawa fiye da naira goma to waɗannan kuɗin idan aka lissafa adadin masu zuwa nan kowane sati aka ce ba wanda ya yi nisan kowa ya zo da naira goma din nan to insha Allah waɗannan naira goma za su taimaka wajen gudanar da harkar karatu abin da ya sa ce wannan sha'anin karatu din nan banda a je a yi karatu wanda malam ke yi ya bata lokaci mai tsawo yana karatu yana har da yana rubutawa sa'annan ya zo ya ta zuba ya ta bayani to akwai buƙatar kuma abubuwan da ke taimaka ma karatun kamar samar da yanayi mai daɗi na sauraron karatu irin sha'anin lasika sha'anin fankokin nan sha'anin fetur da injin to waɗannan abubuwa duk kuɗin nan za su taimaka wajen yin wannan wato sai ya kasance ba mu bar malam da kwashe lada kadai ba yadda ya yi jihadi na samu wannan ilimin da bayar da shi mu kuma mun yi jihadi wajen watsa wannan ilimin da isar da shi ga sauran mutane a wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa na jihadi wanda yake da dukiya ana so kowa ya san shina yin jihadi gwargwadon halinsa wanda yake iya yi da iliminsa ya yi wanda yake iya yi da dukiyarsa ya yi wanda yake yi da lokacin kamar da yake baro ayyukanku da al'amuran ku zo ku saurara to wannan shi ma jihadi ne to kamata jihadin mu shi wuce na lokaci dai da amfana kaɗai, ya zama mun kai ga jihadi da dukiya wadda ba ta wahalce mu ba ta da matsala gare mu sai mutum ya yi kokari in Allah ya sa satin da za ka zo ba ka da wannan kuɗi, to ka ɗaukan makanka bashin cewa sati mai zuwa zan zo da naira ishirin sai kuma yana tsammanin satin da zai zuwa bani da naira goma da zan zo da ita to wannan satin zan ba da naira ashirin na wannan satin da sati mai zuwa ko kuma dai kai na fi in ba da naira hamsin na wannan watan ko kuma dai ba zai in haɗa kuɗin shekara guda in ba basuwa wannan akan ka aza makan kake nan to bai hana kuma lokacin da Allah ya buɗa maka ka samu wani tsari na arziki ka zo ka ce ga naira ɗari na basuwa ga naira hamsin na basuwa bayan wancan da ka ɗora makanka wannan saboda ci gaban wannan al'amari na ilimi waɗansu garuruwa Allah yana sa suna samun masu hali masu taimaka ma waɗanda al'amura na ilimi to munan yanzu ne alhamdulillah ake fara fahimtar sha'anin ilimi da sunna ɗin So muna bukatar mu karfafa ta duk da yake yancin masu saurarenta da ƙoƙari wajenta talakawa ne to a daure cikin halin talaucin nan a ɗiba a ba Allah a yi jihadi malam jabir zai ba mu hadisin falalar wanda yake iya a cikin talauci malam jabir hadisin yake ne sun ja sau da yawa dan dinari guda ko kuma dirhami guda ya fi dirhami dubu dan yanzu wanda ya kawo dinari ne guda ko naira ce goma nan ta fi wanda ya je ciyar da naira miliyan guda a wajen wata harka ta banza da ba ta addini ba ko kilishi na zama ta addini ce alhali ba ta addini ba ce irin waɗannan abubuwan yin ikhlasi wajen taimaka ma sunna ke zan ko kowa ya ba da nashi gudunmawa wajen taimakon sunna yana da kyau a shi ba a bar kowa ba a wannan Allah sai da aka tara naira goma goma shi adadin da ya haɗu nan ba zai kasa akalla ba zai kasa mutum ɗari biyu ba ina tsammani eh to eh an ce ɗari biyu ba aka tsaya nan a ce naira goma sau ɗari biyu masu lissafi nawa kenan eh dubu biyu dai sai in ka dubi naira ka koma naira ishirin. to babu laifi to ko dubu biyu ake samu na san Allah su dubu biyu kila suna iya sayan fetur ɗin da za a yi wa'azi na wannan ranar ya zan saura kuma in kun wa mafi yasa abubuwa shi ne ke cikawa makarantar ga ta hadisi ba wai fetur ɗaya take bukata ba hatta da masu hidiman makarantar nan suna da bukata a yi musu albashi a yi musu saboda kuma aji ayyukansu da komai da komai nasu sha'anin bil ɗin ne fadu to shin waye wane ne yake musu wannan al'amari karshen ta wannan nauyin gaba ɗaya ya dawo ga wanda ya zo yana karanta mu kuma yana zo yana kashe mana kuɗi wajen mu samu wanga karatu kuma shi ba gwamna ne ba shi ba sharba haraji yake ba sarki bane ba wani abu ba ya kamata mu tausaya mai mu taimaka mai wallahi sai da yawa in ka ji wani hali da yake cikin ka tausaya mishi sau da yawa kana ganin ta ga da babban riga da wani abu kana tsammani da babban mota kamar wallahi sai ka ji ta halinta Allah in kun sai yanayin yadda wani yanayi ke tahowa za ku ce ba ma za ku taimaka makaranta ce ba za ku taimaka mata shi ma sai ne za ku taimaka mishi amma na san shi ba zai buƙaci ko kun taimaka musu ba zai amsa ba amma da ayi kokari a taimaka ma wannan makarantar ayi jihadi da dukiya suna daga cikin mafi girman jihadi jihadi da wannan dukiya Allah ya sa a dace kuma Allah ya sa a aikata irin waɗannan ayyuka na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh a taƙaice alu ga a ku ya kuri jama'a da Allah ba mu kare ba minti biyu da Allah kalubale ne malam mu'awai yake jefa ma ɗalibai ahlus sunna cewa duk wanda zai zauna ranar juma'a ya kokarin Allah ya riko wani ba aljihunsa da nufin sai makama wannan cibiya to akwai wani jihadi kuma da muka yi ta magana kwanakin baya wanda yake da muhimmanci shine na bayar da jini a yan uwan bayan Allah da ke samun rashin lafiya da haɗarin mota da sauransu waɗanda ke mutuwa a sanadiyar suna buƙatar ƙarin jini ba su samu ba mun gayyato iman. islamic medical association of nigeria ƙungiyar likitoci na ƙasa da yakin jihar fakwato ga ɗaya daga cikin shugabannin su da salisu za mu ji shirin da suke da mun ba su asalin na su shirya lab wurin ɗaukar jini su yi tanadin kuɗin da za su rinka tace shi da ajiyar shi abin da nake da tace a gwaji yanzu misali muna iya zuwa mu hamsin mu ba da kowa a ɗauki gorar jinin shi sai an gwada yana ya kila samu arba'in da biyar su ka yiwa a baya biyar bai yiwa saboda wasu matsaloli ko kuma cikin su a koma su karamin karfin da ya kamata a aje su sai wani yanayi na musamman idan ya zo da sauran da duk abuwa ne masu cin kuɗi kana iya bada jinin ka sadaka saboda Allah amma kafin ta kai ga wanda kabba sai an kashe ne da naira dubu to muka ce duk su wannan tanadi to ga su sun zo kungiyar gaba ɗaya ta zo ga da ya ce su da ne mana bayani idan sun yi shi ko za mu sa rana mu tafi mu dai kamar da kuma kuda alƙawari insha Allah kwata ne ko wani wata uku zan ba da jini na in yana basuwa domin su sai sun ɗiba fa sun ɗiba ma sun ga kwantiti na jinin yawan jinin da ke da jikinka yana basuwa in bai ba ta ni da in yana basuwa duk wata uku na yi alƙawarin zan ba iman gorar jini guda in Allah ya so don taba bayan Allah marasa lafiya ai bai lace ne ban saurin haɗuwa muna kan madara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda malam ya faɗa wato cikin tafsir ɗin azumi kwanaki an tada wannan magana ɗin wadda a lokacin nake cewa gaskiya akwai matsala sosai musamman a nan sokoto saboda wurare da yawa suna da irin wannan tsarin amma ni tun da na zo sokoto ban ga tsarin irin wannan ba kuma muna samun matsala sosai so ni suna na dr salisu ismail ina nan a department na surgery a nan ujus a sokoto nan daga kano nake ni mutumin jigawa ne ina zaune a kano so kafin na zo nan da ina can abin nan aminu kano teaching hospital da yake nan kano so a wannan lokaci din gaskiya a can akwai tsari mai kyau domin iman suna da tsari da suke fita waje kamar wurare irin waɗannan aje a ja hankulan jama'a don su zo su taimaka kuma akwai tsari mai kyau wanda mutane suna zuwa su ba da jinin su fi sabi don a taimaka wa marasa lafiya mu din nan sannan muna san duk muna cikin wato voluntary donor wanda muke badawa so malam ya tado da magana din na ce to gaskiya a nan sokoto tun da na zo ina ta observing amma ban ga wannan tsarin ba to amma muna kokari mu fito da shi a ƙarƙashin iman domin a taimaka ma al'umma ta hanya biyu mutane suka fi saurin mutuwa wasu suna mutuwa lokacin da aka yi haɗari za a kawo mutum ba a san shi ba saboda wani yana kan hanya ya samu haɗari ba wanda ya sani shi kuma yana cikin halin galabaita ba ma zai iya sanin ina yake ballanta ya ce ga yan uwansa zai zubar da jini kafin a zo asibiti in ya zo kafin a samu yadda za a kara masa jini yana iya rasuwa wasu ana kawo su wajen haihuwa su zubar da jini yadda kafin a samu jinin da za a taimaka musu musamman mutanen ƙauye sun kawo yan uwansu babu yan uwa kusa to wannan ma ana samun shugabantar rayuwa to da haka muke magana da malam yadda jama'a za su zo suna taimakawa fi sabilillahi mu kan mun yi shiri insha Allah shirin da muke ne. muna da wakilai a ɗakin karɓar jini da sarrafa shi alhamdulillah ɗaya daga cikin mutanenmu wasu suna hanya amma wanda muka zo da shi ma'aikaci ne a nan lab to mun tsara da wakilanmu da rijistanmu da blood bank ɗinmu wanda za a rika ajiye iman kuma mun gama shirin komai shi ne malam muka magana da shi za mu zo don mu kare mu mutane bayani idan mutane suka je za su ba da jinin nan na farko dai akwai gwaje-gwaje da ake yi in mutum yana so a gaya mishi sakamakon wannan awa din ana iya a gaya mishi in bai so shi na yana iya komawan shi ɗaya kenan sannan abu na biyu kafin a ɗau jininka <laughs> sai an auna wato adadin jininka duk waɗanda suke zuwa asibiti suna ji ana cewa ccv za ga ana rubuta shi in percentage duk wanda yake da talatin abin da ya sama alhamdulillah ana ga rayuwar shi ba wata matsala ne wajen bukatan jini don an auna akwai level ɗin da in ka kai to daga nan za a ɗauka idan baka kai ba ba za a ɗauka ba saboda in an ɗauka za ka kuma bukace shi kai ba yawwa to shi ne sannan abu na uku abin da malam ya yi magana shine wato kamar sau nawa za a ɗauki jini shawaran da muke badawa shine akalla waɗanda suke ba da jini domin taimako su ba da jini bayan duk wata shida a gani to da haka amma idan idan idan mutum yana da jini isasshe ko da bayan wata uku ne an auna an ga jininka ya kai a ɗauka babu wani buka babu wani matsala domin an ɗauki roban nan jini guda ɗaya abin da zai rage a cikin abin da kake da shi percentage uku idan kana da arba'in don a cikin kunan duk gaba ɗaya za a samu masu arba'in arba'in da biyar wadda idan an ɗauki roba guda uku zai rage maka in kana da arba'in da biyar za ka dawo arba'in da biyu in kana da arba'in za ka dawo talatin da bakwai kuma duk ƙarshen bukata shi ne a ce kana da talatin abin da ya sama duk wanda yake da talatin bai bukatar ƙarin jini wannan shi ne abu na uku na san ba za a rasa wasu masu tambaya ba amma dai mu a shirya muke in muka yi magana da malam duk lokacin da muka aje yana ga sai ne ni dai zan zo muku lahadi da safe insha Allah to to to masha Allah lahadi karfe goma na safe zan zo insha Allah sannan abu na karshe abin da ban faɗa ba shine yadda za mu ba da shi yawanci muna ba da shi za mu ba da shi ga jama'an da suka zo waɗanda suka shiga cikin wannan hali biyu da na faɗa waɗanda ba su da 'yan uwa sannan wasu suna iya suna da 'yan uwa amma ana buƙatar shi da gaggawa to ana iya a ba su kafin daga baya su ma su yi ƙoƙari su kawo yan uwansu su ma su zo su bada domin wannan abu ya ɗore, domin mutane da yawa in sun zo su da jini aka ce za a ba da jini sai ka ji sun fara cewa babu na saya kuma a wannan halin da ake shiga kun san matsalolin jini amma wasu mutane da yawa su fara cewa ba na saya saboda mutane suna tsoron ba da jini turawa sun fi mu ni sun yi nisa a kan wannan abin kuma ba wai jinin su ne yake nesa da namu da bambanci ba kowanne sai an auna an gani wannan dai shine hanyar da muke tunanin muna iya ba da shi ga malam ya shirya ranar lahadi insha Allah so ina ga san kuma mutum ɗari da nawa ne za su biyo shi ba to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa